Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba Ku maha tambaya ni ke da Ku maha tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali yana bibiya kan yadda annobar coronavirus ta shafi iyali da kuma matakan da za a iya ɗauka na kariya. A yau, bako da muka gayyata a shirin Dr. Mai Roman Dara, ƙwararren likitan mata, ta yi bayani kan yadda wannan annoba ta sauya yadda aka saba ziyara da kuma zumunci tsakanin iyali da dangi. Gaskiya a wannan zamanin da muka samu kanmu ba wai an ce za mu daina ziyara har abada ba ne, a'a ta ɗan wani lokaci ne wannan abin da ake ciki dai sai nan da wata uku nan da wata shida nan gaba ake so kowannen mu ya killace kan shi killacewa ba wai lalle ki zauna a cikin kuriyar gidan ki ko kuma ka zauna a cikin gida ba a'a duk harkar da mutum zai ya zama na bai shiga cikin mutane ba kamar yanzu a ce ga babanka a gari ɗaya kuke ai ba ka cewa karka je ka gaida mahaifinka ko za ka taka da kafa kar ka je ka shiga wani a hau a taba ka ka rungume wani kurkusa da shi ko kuma a hau a daidai ka ko ta da yawa a'a ka miƙe da kafar ka ta tashi ka je gidan mahaifinka mahaifinka na can gefen yana cikin ɗaki kana daga waje babba ina kwana ina gajiya an yi lafiya lafiya don. kun sa tazara tsakankanin ku kamar kamar kamar kafa goma kamar babban mutum ya miki kafa yana tafiya yana tafiya ya ba kan shi kamar kafa goma yana daga can ka ku ba a nan bakwai ina kwana bakwai ina gajiya lafiya lafiya rato Allah ya albarka Allah ya albarka ka tashi ka tafi to kin ga irin wannan tazara ka ba da kafa goma ai ba za ka iya yin shi a cikin ɗaki ba ko dan dukkan shi ɗakin da kafa kafa uku ba haka kuma ke ne zuwa barkan haihuwa in kika je kin je kin cakkofi ɗan mutane ina ɗan lafiya lau kin kama da mutane kin je kin ba shi cuta to ka san ko in ka je ka ɗauki jariri eh, mahalukin Allah mala'ikan Allah ka sa mishi cuta kai kanka ba za ka ji daɗi ba kuma gobe amma Allah zai tambaye so dan haka abin da ake nufi shine abin da ya kama dole dole dole sai a yi to wannan fa Allah a'lam ba ana ba amma abin da bai zama dole ba ba lalle ba abin da zai kare mutane su taru waje ɗaya ba lalle ba dan haka su kansu ƙungiyar san su na musulunci babban mufti musulunci cikin sharif ibrahim salim da manya-manyan malaman najeriya suka haɗu suka ce kamar yadda aka yi a masallacin annabi da masallacin maka aka rike ga sallan jami'a aka ce mutane ka a yi sallan masallatai in za ku yi sallah a gidajen ku, kuna iya sallah a gidajen ku yi jam'in ku a gidajen ku, amma kar a haɗa kafaɗa da kafaɗa kar a zo kurkusa a ba da fili kamar yadda muka gani ana yi a ka'aba tsakanin mutum da mutum kuma inda kai sallanka a wajen za ka yi nafilanka domin in ka tashi a wajen ka je wani waje wani kuma ya zo wajen da kai ka na kai kai sallah yayi nafila shi kuma ya damba hannun shi inda ka damba hannun ka an yi ba a yi nafi to duk waɗannan abubuwan malamai abin da ake bukata yanzu dai a karkara inda eh, wannan rabin eh, awon da za yi shi da za su abin da nake cikin da mutane shi mu kusanci rediyo mu ji malaman asibiti suke gaya mana mai malaman addini da na musulmi da na kirista suke gaya mana mai malaman eh, kimiyya suke gaya mana mai amfani da shi wannan zama da aka ce ni a gida na rashin aiki sai da kosai to ta yaya za a kina sai da kosan ki idan mutum ya zo sayan kofi ya ce malama ina son kosan naira ishirin bai zo ya tsuguna a kanki ba bai zo zauna a banki ya tsaya a gefe can in kika gama kosan kika naɗe mishi kika sa mishi abu kika sa mishi a faranti maimakon ki ɗauka a leda kina miƙa mishi ko a hannunki da hannun shi in kika naɗe mishi sai ki ɗora akan faranti ki ta dora a kan faranti sai ki miƙa mishi sai ya ɗauki ya ɗauki ƙunshin ƙwannan sai ke ma ya sa miki kuɗin ki akan faranti sai ki zo sai ki ɗauki kuɗin ki ki ajiye in kika gama aikin ki ki wanke hannun ki tas kin tattara kuɗin ki kin kirga su kin gama komi da komi kin ɗaure a cikin ejikar ki ko a cikin ƙunshin ledar ki ki samu hannun ki da sabulu ki wanke ki ɗauki da ki kama hanya ki je gida kin ga hannun ki bai shafi nashi ba da zo hancin shi zai shafi naki ba ke kanki mai soya kosa ki dan sa hanci kina rufe hancin ki lokacin da kike soya kosa ki to likita yana yiwuwa shi wannan wanda ya sayi kosan nan a wurin mai kosan nan ya kama wannan cuta daga wannan takarda da ta bashi ko kuma ita ta kama cutar nan daga kuɗin da ya bata? Eh ana iya samu, ana iya samu. Domin shi wannan cutar ana yansa yana iya dadewa ma a jikin leda kamar kwana shida. kuma yana iya daɗewa a jikin takarda kamar awa uku to don haka shi yasa in aka zo kamar yanzu yawanci shi yasa yawanci ko sai ana wanke hannu to kun ga idan ko tana da shi amma idan hannunta mai hannu ne wankake ne bata kuma sa hannunta a baki ko a hanci ba ba za ta ɗauka daga jikinta ta bashi ba inda ko tana da shi in baka shafa ai ba a hannunta ce ba a hancinta yake ko bakinta ko idanta sai dai in kazama ce tana soya kwai tana face majina to nan faɗa to in kuma tana soya kwai tana face majina damar bai kamata ka sai kosanta ba. Mm, mm. To eh, likita eh, kin san dai kasashenmu inda ake fama da talauci akwai da dama da suke rayuwa hannu baka hannu kwarya idan ba su fita fa ba za a ci ba. To irin waɗannan mutane a wannan lamarin galibi ma ya yi dalilai kenan da suke sawa suke shiga nan gida su fita nan gida domin neman abin da za a ci yaya za a yi da irin waɗannan mutane ya za su kare kansu kuma ya za a yi a kare su gaskiya irin abin da abin da ya kamata yanzu lokaci ne da Allah ya kawo dole mu gaya mu kanmu gaskiya yanzu ba lokacin da zaka rinka bin gida gida kana bara bane ba in kana so ka kare kanka gara ma ka samu aikin kwada gokayi da ka je kana bara kana bin gida ka shiga wannan gida ko magana da wannan ku magana da wannan zaka iya daukan ciwo zara ka samu kwaskwari in ka kai samu kwaskwari a waje ɗaya za ka yi kwaskwari a biya ka kuɗin kwaskwaren ka ka kama hanya ka tafi gidanka ka ga gaba ciki ba kai cuɗanya da mutane ba an gane abin da nake nufi ko haka idan idan haka shi yasa gwamnonin um, arewacin Najeriya gaba ɗaya da wannan cutar ta zo suka hana almajiranci yanzu duk inda almajirai suke ana tattara su ana tattara su a sa su a mota a maida su garin su a maida su jihar su gwamnatocin jihar su ne, nemi iyayen su ba su iyayen su domin in ba haka ba sai almajiran nan da muke da su miliyan miliyan wannan abin zai iya kashe su za su mutu kurmus don haka almajiranci aka hana ta a arewacin Najeriya gaba ɗaya duk yaran nan ana ta ɗaukar su amma ina maida su garin su in fa in aka kai su sai an gwada su a gani suna da cutar ko ba su da cutar wanda ba su da cutar a ba mu iyayensu wanda suke da cutar su kuma sai ka ga an wanda suke da cutar su kuma an su ana ba su magani waɗannan abubuwan abu ne ba masu wahala da ba su da ansa eh, mai sauki abu ne na jarabta da ubangiji ya jarabce mu da shi lokaci ne na annoba lokaci ne dole mu samu canji a rayuwar mu. lokaci ne da babu ansa abubuwan da muke nema da dole kawai sai mun zauna mun yi tunani kamar alal misali wani babban abu da ya canza mana shi ne magana ɗaura aure da sauransu in ga dai ba zan a daina aure ba mm. to amma yanzu abin da yake ake faruwa shi ne sai ka dan miji an kawo waliyan shi biyu ko uku mata an kawo waliyan ta biyu ko uku sun zauna a masallaci ga ɗaya can ga ɗaya can ga ɗaya can ga ɗaya can ba su kusa da juna kowanne ya sa eh, wannan takunkumi a yi Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Kafin mai sallama da bakuwar mu, za mu duba yadda za a iya ci gaba da bukukuwa a wannan yanayi ba tare da shiga haɗarin kamuwa ko kuma da yada cutar ba. Kafin nan a madadin bakuwar tamu Dr. Mai Roman Dare ƙwararren likitan mata da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Ala tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake komawa ku sauraro wannan shirin da kuma waɗanda muka gabatar a lokutan baya a shafinmu na intanet hausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza baya.